you. الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni wannan ما malamanmu sauran jami'ai da ke haya tebul ‘yan uwa mahalarta wannan majalisi da wannan tafsir daga unguwar nasarawa kwantagora kwantagora local government niger state nigeria ‘yan uwa musulmi masu sauraronmu daga manara jibuit nigeria ofishin a sheik abdullahi balalau masu sauraronmu daga presti radio wanda chairman sani basket ya ɗauki nauyi yan uwa masu sauraronmu daga landmark wanda alhaji radio bajet ya ɗauki nauyin shi midiya ko kuma rediyo koro ne buta bargu local government bargu emirates social media santakura website namu personal sauran masu iya samun bayanan mu ciki da waje jama'a muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna sake muku murna da sake ganin yawancin rai na za fara goma na ƙarshe daga yau magariba ta yi mun shiga goma na ƙarshen ramadan mafi daraja a ramadan mafi girma a ramadan mafi tsada a ramadan mafi soyuwa a ramadan saboda haka fi dalika falyatanafasil mutanafisu masu bacci ku tashi bacci ya kare Nabi sallallahu alaihi wasallam daga magariba yau yana da rayuwa komi na shi na duniya ya tsaya sai dabulin na ibada shi sai dabulin na alheri sai dabulin na kyautatawa shi ya canje goma din nan saboda kusan a ce ma su ne a ramadan wata ake aka yi zuwa kwana talatin Allah ka yi mana taufiki da yardarka da kuma gafararka da kuma rahamarka Allah ka ba mu aljanna Allah ka yi zunubanmu Allah ka ba mu arziki ka ba mu dukiya mai albarka ka ba mu zuri'a mai albarka Allah ka yi albarka gare mu Allah ka yi albarka ga iyalin Allah ka yi albarka ga iyayen Allah ka yi albarka ga kasuwancin Allah ka yi albarka ga dukkanin ayyukan Allah ka tsawa mana asiri Allah ka ba mu abinci Allah ka ba mu abin sha Allah ka yi mana sura Allah ka samu cika da imani Allah ya gafarta ma magabatanmu gabaki daya Allah ya kawo kwanciyar hankali a ƙasarmu Najeriya da ƙasashen musulmi na duniya ga baki daya. Yan uwa kuma na biyu muna muku ta'aziyya da tsuwar babban malama uwa mataimakiya sunna hajiya halima wane ne fatima a tsayar koko. Me sunanta? ba uwa ɗaya ba wanda muka yi masalla a yau ya agaji kadai Fatima Ajiya Fatima Abdullahi ya agaji ba da daɗe wannan ba ta gama ɗawainiya da warware rikicin wata ta musulunta iyayenta suka kawo gaddama da ita aka je gidan sarkin sudan da ita aka yi faɗi tashi har sai da yariya ta samu yankin kanta kuma ita ce ta rikon ta shigo nan a lantin ɗin marayu tare da ita aka yi yan rashin lafiya ne na kwana uku hudu yanzu tana gaban allah ya allah ka yi mata gafara allah ka yi mata rahama na ji tausayin ta lokacin da aka sa ta cikin wannan tsakuwa wannan kabari mai tsakuwa mai zafi, wanda mutum bai iya cire takalmi shi ma ya tsaya a saman ƙasar nan saboda zafi to ina ka ga wanda aka yi rami aka sa shi a ciki aka sa itace da ganye da ƙasa aka rufe aka wace aka barke muna roƙon Allah ya karbi addinin da Allah shi mata rahama ya bar mata zuri'an ta marayu Shima mai gidanta mai sunna mai imani wanda ya rasu shekara biyar a baya Allah ya gafarta masa Allah ya jigarta mahaifinta kuma shi ma dan sunna Allah ya ba shi haƙuri abin da ya kawo wannan tura da farko dai kamar da kuka sani mun fita suratul nahl ya Allah ya ce mana inda muka yi kure a cikin karinta ma'ananta muna roƙonka ya Allah ka ba mu lada inda muka yi tauhidi Allah ka ba wannan sura ce tonno da da ku gaba ɗaya ranar alkiya Allah ka ba mu albarka wannan sura bayan wucewanta shine sai suratul isra'i ta shigo an kira ta suratul isra saboda tafiyar dare da aka yi da shugaban musulunci sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a zuwa sham baitul maqdis wasu mazna ce mata suratul bani isra'il saboda an ambaci eh, abin nan bani isra'ila da yawa a cikinta kuma an ce sura ce wadda tarihin da ya nuna ta yi yayi a cikin wasu littattafai na Allah irin sulin jila da Zabura akwai magana ta a ciki. Wato wannan sura mai aya ɗari da sha nawa ne sha ɗaya ko kuma sha biyu ko tara ko goma wato sura ce babba sura ce mai magana akan abubuwa da yawa tana magana akan daraja da albarka na alkur'ani tana magana akan ma sallallahu alaihi wasallam da risala shi tana magana akan abubuwa daban-daban na addini na jinsi na mu'amala na rayuwa ah, wallahu alam wannan sura sura ce wadda mun so a ce mun fara ta mun kare ta ga ramadan sai dai zai wuya amma dai za mu yi abin da ya sauka wato wannan sura akwai abin da ya faru kafin saukar da ita wanda ya jawo dalilin magana ta na ta da farko. Saboda ba kuma ta ba a kusa tsira, tarihi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure uwar gidan shi Khadija, babban mata wadda a duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa son wata mata a duniya kamar Khadija ba radiyallahu anha. saboda duk mutumin kirki yana duban sadrul islam farkon musulunci suwaye suka jajirce suka runguma suka ɗau wahala na hidimar addini da manzo da manzanci ko ƙungiyar izala ma za ka ga dole ne a mutunta mutanen da suke sadi al-awwalun mutane waɗanda da su aka yi taron daji aka jehe su da duwatsu aka ba su baka wahala har Allah ya sa kungiya sai daraja sai albarka a yau dole ne in an san su to kada a wulakanta su a cikin tafiyar kungiya masu mutunci ba za su wulakanta su ba Allah ya ji kan marigaya daga cikin su ya albarka ga rayayyu daga cikin su wato hadija alaƙar ta da annabi sallallahu alaihi wasallam na farko sana'a nabi yana yi mata kiyo tana biyan shi ba da goyi ke domin wanda an manzo ko ma an dai malami to ba zai zama liability ga jama'a ba zama na baka da wani aiki kawai sai dai fara da roƙo kai ma za ka tashi tsaye ka yi kazar-kazar ko da ɗan abin da kake nomawa kake samu bai ta ya zama da dai ka yi iyaka kokarin ka ga cewa ka fake mutuncin kanka da na ka. saboda wulakanci da yake cikin roƙo da kuma demand ko reliance ga mutane idan ga mutane za ka ci abinci a ko wulakanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya yi ba ya goye, iyo ya yi sana'a a biya shi don haka ya yi kasuwanci da Hadiza, amana shi da riƙon amana shi da mutunci shi da gaske shi wannan ya sa hadida radiyallahu anha ta roƙe shi ya amince a yi musu aure kuma alaihi salatu salam ya yarda ya aure ta kuma inda muka gane cewa ita ce best woman ce mai. ita ce mafi girman mata a gare shi shi ne kwarjini na aisha radiyallahu anha na ilimi da kwarjini na kurciya da kwarjini na cewa Allah ne ma yake a aure ta ya taɓa ɗibanta wata rana sai ma annabi shagwabe cewa wasu dai an aure su bayan sun tsuwa sun haifawa domin hadija gaskiya da Allah ma'ana ba haihuwa ma ɗaya ta ba kayan annabi eh, ya aure ta alaihi salatu wassalam ta yi haihuwa ma wajen uku ma saboda haka ba saura ya aure ta tabbas amma ba wai ya aure ta bane saboda bayi da hali a'a na sallallahu alaihi wasallam jarumi ne bai taba zama cikin wulakanci da talauci ba ya aure ta ne saboda mata ce abokiyar shawara mai son addini kuma mai taimaka ma addini na sallallahu alaihi wasallam ba makwaɗaici ba ne balle ya aure ta dan tana da kuɗi kuma da suka sani shi ma dukiyar shi ba ta dame shi ba alaihi salatu wassalam to a dalilin wannan mata tana da arziki babban mata ce a makka jarinta na hannun ƙwarai shawa tana taimaka ma gari gaba daya wannan yata suna so su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai nauyi game da wannan mata da yake aure da ita ah, don haka yasa ya samu sassauci to sai Allah ya karbi rayuwarta kun ga matsala an karbi rayuwar mahaifi shi tun ba haife shi ba Abdullahi na biyu an karbi rayuwar mahaifiyarsa yana ɗan shekara shida kaga bai isa komi ba kenan to yanzu kuma gashi an karbi rayuwan uwar gidan da ya aura wanda yake jin sanyi a wurinta an karbi rayuwarta ya rike mishi abu talib kanan mahaifin shi kowa mahaifin shi abu talib bai musulunta ba lakin karka tambayi mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam karka tambayi kirki shi gare shi karka tambayi taimako ne da kariya irin ta ɗan adam sai shi na babba a makka kuma ba saraki ba ƙaramin kariya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan sai Allah ya kashe shi sai an ka bar annabi sallallahu alaihi wasallam marayi ga shi yaro ga shi kuma ba uba ba ma uwa ga shi kuma wanga da an haɗa su ko wani dattijo kakanin abdulmutallabi yana tausaya mai matuƙa shi ma shi ya fara da da ya rasu sai magana da abu salim Allah wannan yaro ka rike mini shi amana kar ka bari komi ya same shi Allah ne kaɗai ya san tsirin wannan yaro saboda wasu ɗabi'u da halola da ya gari ga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sun haifoyi. shi to shi ma an karbi rayuwar a gani yanzu kuma Khadija ma yanzu ba ta dare ita ce Qurayshawa ke tsoro na biyu suna tsoron Abu Talib to shi ma an karbi rayuwa to yanzu Makka ta zama da matsala don haka an fara kiɗe-kiɗe da buga ƙaraurawa cewa yanzu Muhammadu bai da kowa wanda ba su yarda da Allah ba balle su ce sai Allah don haka yanzu abin da duk muka ga dama za mu yi mishi wannan ya kawo fitina da tsangwama ta yi tsanani ba a sayar musu ba a sayi gare su sai ma a ya gari ma baya bacci da dare damuwa ta yi yawa mutumin da ya saba da rayuwa tare da tajirai don tajiran nan da kuke gani Allah ya ba ku ba ku sanin amfanin su sai kun je wani gari inda babu irin ku gani malami ma mai tafsiri ba a iya kawo muku don babu abin da za a ɗauki nauyin wata ɗaya tajiri da tajiri da kuke gani ko ba da ilimi bai kai da wani mulki zamantakewa cikin ku tura ce gare ku ko ne ta tajiri da kuka gani nai bai rasa direbobi bai rasa yara masu wakon shagunan shi baya rasa kannai da ke karkashin shi ba mamaki unguwansu yana da zaman lafiya da unguwa yana musu alkhairi akwai mutane masu rauni waɗanda to abin da alhaji ka yi shi su fi to abin da alhaji ya ce ya daidai to irin waɗannan ba dukkan masallacin da yake juma'a can za su yi juma'a duk inda yake hamsu salawa can za su yi don ba su gane addini ba yau da gobe sai su gane addini don haka kar ku wulakanta su ku dinga girmama su girmama da za ka yi musu duk bai ka yi musu addu'a an dolancin marayu sun kwashe dukiya sun zuba gaban ku kun dai ce Allahu Akbar amma ku samu lokaci cikin dare ku yi musu addu'a Allah shi ma su albarka ba ka yi ba a wannan rowan ka ta yi tsanani hadisi ma ba ka bi ba don sallallahu alaihi wasallam ta man sana kuma a ma'rufa wakati kafiruhu bari in lam tajidu ma ka kafiruhu fad'u ulam wanda ya muku abin ayaba a saka sakan kamishi gurama miki sai in ulu alkhairi gurama biki da alkhairi fa in lam tajidu ma ka kafiruhu ba ku da arzikin da za ku iya rama mai eh, shi kenan fad'u lahu ku yi mai addu'a ballantana wallahi muna da abin da za mu saka kamusu da misali sun ya bude shago yana sai da kaya duk da lantin ɗin marayu ya tashi duk da lantin ɗin tafsiri ya tashi duk da ginin islamiyya ya tashi biyan malamai biyan makaranta sayan injin cimfida ta masallaci ya tashi zai ɗebo cikin tuke shago ne kana da abin da za ka yi ka sa kankani ka ɗauka ma kanka alƙawalin duk sanda za ka sai kaya irin waɗanda ya ka sayarwa za ka sayi nashi makon ka je wurin ya muri ya samu riba ya kyakkya ya samu riba ya in ya samu riba ya wada da aji ka je wurin ɗan uwanka tajiri ka saye ya samu ɗaya riba na naira ɗari ɗari biyu a hannunka su ne ta tsara ya shagon shi albarka kuma ya dai kuɗin nan ya zo masallaci ya gyara maka wurin ibada kawai yau dai abin kanka ya dawo haka ina son ku tuna min waye ya sa wannan kafin kullum na tambaya an ce wai ya shekar a gaya waye mai kasa dinga mai dace ahamawa ahamawa baban gida ikon Allah Allah ya kara mai albarka bai ya kara daraja Haji Ahmad Allah ya mai fida a cikin gidan Abdan wallahi wannan kafin karka so gani yadda muke kuri muka zo tarawih da haka ba mu damuwa ne mai ta dogon tura muna da wurin gidara mai daɗi Allah ya biya shi to yanzu ta faru ta kare ba kowa da da yanzu sai Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da bawan shi dubi bin Harisa wanda da ana ce mai dubi bin Muhammad Shi ya zo ya raka shi je a bai tanke da dangin kuwa wajen ɓangaren gwaggon shi ko Allah na sa ko su tajirai guda biyu ya samu ɗayan ya karbi musulunci don ya ji sauƙin rayuwa tare da su a makka da ya je a tsince ya shiga gari ya gana da ɗayan sai ce o oh, abin da ya kawo ka kenan eh ina zuwa ya koma cikin gida ya kalmado ya bi cin gari yace kuna iska wani balare da wuri na shi na an muhammadu na wanda ka bacin ka. maka gashi nan ya tawo gidana wai wai ni ba wa ko bai kashi ya kewaya kuma ya zuga wancan shaidan shi ma ya gargaɗo na shi aka dai aka ji annan sallallahu alaihi wasallam ihu ihu kaman farawo ana jiman shi sai yana sa hannu yana karewa an je duki zai ku jikan annabi sai ya sa kai ne ko ya sa hannun shi haka aka yi ta yi abin nan amma kasancin da sarkin yawa ne ba haushewar ya fi sarkin ƙarfi don haka sai da dutse na ya fashe mai kai yana da takalmi ruhahu duk takalmin babu wanda bai cika da jini ba saboda ba magana aibin ake yi ba ko magana jiya, magana dai a kubuta da rayuwa don haka suna jami'a ana cewa suna jami'a ana ihu ihu a jeho a jeho kamar ƙwarawa sallallahu alaihi wasallam wannan duka abin da ya faru shine Allah yana so ya ba ka kyauta ya yi ka da daraja zai kyale ka sai ya jarrabe ka sai ya aiko maka wasu abubuwa kamar da muka karanta a baya sai ya jarabe ka da abubuwa da yawa a shaddul bala al'anbiya sun mal'amsal mal'amsal mafi girman jarabawa su ne annabawa bayan su sai masu bi musu a wurin imani sai masu bi musu sai masu bi musu ila yau mil kiyama saboda ka alaihi salatu wassalam jini yayi yawa jikin shi ya bazu da jini gaba ɗaya, don haka sai ya ga wani gona na dabino yana da duhu ko akwai maciji kunama ko babu kila ce ya fada jiki, da shi da sai suka shiga cikin can cikin gonar suka samu duhun dabino suka lafiya ga wata matsala kuma shi mai gonar bai hude amma kuma shi bai bude nan da tije ne sai ce a ya za a koro mutum ya zo gidana mafaka in bari a kai gare sai ce ka kowa ya shiga mini gona kowa ya tsaya kuma suna cin tsoron shi don babban mai arziki ne don haka suka yi ta nuna mai cewa ai shi na an muhammadun nan ko an na farko da yake baci kaza kaza kaza kaza ya ce tun da ɗaya ya zaɓi ya shiga gona na ya kuta ba wanda ya shiga ɗan mutum ya isa kuma ya shiga suna ɗan tsaye da duwatsu suna dakon yadda za a yi da jiwon biyun zuga yi wa shi ne sai ya kiri bawon shi yana da wani kirshe sai ce mai je ka samu burtsun dabino mai daɗi ka ba ka kai mishi ma mishi ruwa kuma ka ba shi tare da abokin shi suna nan suna kallo suna jiran ya hito su kashe sai da bawan nan ya kawo mai ya ajiye mai zai juya sai annabi ya dauki daya sai ce bismillah a sai bawa ya dawo sai ce mai kai wannan sallallahu alaihi wasallam ni ne muhammadu manzo na karshe Allah ya koya mini wannan sai ce kai kuma waye sanar da kai muhimmancin bismillah a kasanta sai ce ni bawa ne daga cikin daga garin Kanenewa aka kamo garinmu ne an kai wani annabi wani daga cikin kakanninmu ana ce mai Yunus Yunus bin Mata shi ya koya ma garinmu addini don haka gare ku kowa inda ya ci abinci zai yi abin da Yunus ya koya ma shi ma manto ne na Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi bai san tarihi Yunus ba yace don haka gare shi ne san wannan kalma don haka na yi imani da kai a manzancinka sai ya faɗi nan gaba ga annabi ya gurbana da harshe ya lashe dukkanin jinin da aka ga jikin annabi sai suka ce ma bai da na kaga abin da muka yi maka ba yi can yawa da lalata maka bawa ka gani ko ba yi can ka gani ita na ruwan ku na wani shi wani ya kai ni da ya mai aiki na kawai kaji abin da an saukin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin jifar da ake yi mishi kun karanta a kusa sira mala'iki da yake kula da da duwatsu na duniya gaba ɗaya, ya so ya tambaye shi ya amince ya ba shi izini ya yi amfani da duwatsu ya rama mishi duk ya kashe sai ya ce a wannan ɗabi'a mai da'awa ne da san ce ka kashe su in ka kashe su gobe na su a wa zai ma wa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun shine abin da nace Allah ka shirya da jama'a ta ba su san annabi ne ke fada ba su yi mai haka ba ka tahiyar ka shi ma mala'ikin da ke kula da ruwa gaba ɗaya ya zo ya ce shi ya ba shi izini zai je ya mutu kufa duk ya kashe su da gidan da jinsu gaba ɗaya sai ce a ni ba shi ya kawo ni ba ni wa'azi ya kawo ni jarabawa ce ta wa'azi to ka haka kasu gobe wa zan wa wa'azi ma hadi kawo min fa innahu la ya'lam shi dai dangaya ba haka dai aka yi sai haka dai ci gaba da biya haka ya fito bayan sun wuce Daga Allah mai iko kuma shi ne da ya dawo bahin ta yi ya zauna wani rafi da ake tsima fasalin nahal yana yana tsalla na nafila to shi ne sai aljannu suna tafiya cikin duniya sanarin samaniya suna jin wani sauti haka har suka zo bayanin suna tura su haka ba nisan ta ɗauke mana hankali da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya zai dawo gare shi makka bai dai samu kowa ba in ban da wannan bawa to shi ne kamin ya zo labari ya kawo ma makka cewa muhammadu ya zo ɗaifa ya fi ku ya ɓace, ya zo ya shirya don a zo a yaƙe ta ce kai babu abin da ya saura mu kashe shi kawai don haka aka tanadi zaratan mutane marasa imani da kayan yaƙi da adduna da takuba da masu da dawakai da rakumai kuma akwai kowa kwaya ɗaya wanda wani dokta da ya kai ni wurin ce ta nan ne ya biyo amma wani da ya gaice mu shan ruwa harkil har na yi magana da shi ya ce gaskiya yanzu ba a iya gane hakikanin inda wurin yake sauran dai kirdado ke nishe tuwon ga yayi to da suka zo wurin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san an yi mai wanga hukun tanadi ba kuma ya kama hanyar ga gada gada kuma hanyar ga tsakanin duki da duki dole sannan za a shigo nan suka tare ko da ya so sai Allah ya samu bacci shi ne ma'anan wajen annamin bai na aidehim wajen annamin بين masana manyan littattafai za ku wannan aya kama an saukar da ita maganin da biyu. Wannan na farko dawa annabi sallallahu alaihi wasallam daga fa'ifa. wancan na biyu kuma shi ne lokacin da zai bar maka zuwa madina hijira da aka kewaye gidan shi da ke ce mazaru na dawa ma bayanin suna cikin suratul anfal ba za mu je ba zan zai dauke mana hankali da suka biyo suka shiga cikin gari har suka kai gidajen lafiya da suna nan sai wani ya zo daga cikin gari ya same su tsaitsaye suna suna tada wukake da masuka da ku sai ce wane kuke hala suka ce ya gana maka jira ya sai maka ya faɓa shi kuma kanmu ya ɓace mu ce wane ce muhammad sai ce a wallahi yana gida a'a ka yana gida, wallahi yana gida, kuma nan ya biyo, dalila kamar ne, nan ya biyo, kai wani, ka gane ka ce ba ni ɗan yau da kai in ni gane ta aiko kai kaga gane ka ce to dama dai ɗan sihiri na a lokacin su yi imani to wannan damuwa sai aka sai aka ce kai ba wani abu ba kawai dai a je a yi shiri ma kake shi ma dai kai abu kun ji dalilin da ya kwana cikin damuwa tsakiyar dare sai Allah ya turo mai mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam yanzu kuma Allah yana son ya haɗa connection ya haɗa mishi alaƙa da wani abu wanda ke yare bakin cikin ko da mutum bai da uba ko da bai da kuɗi ko da mace ba ta da miji wannan alaƙa in aka yi believing aka yi imani da ita to za a samu waraka ga fitintunin duniya gaba ɗaya ita ce sallah don haka na farko sai Allah ya ɗauki mataki bari ya zo da shi domin shi ma mai wa'azi yi yana buƙatar ya ga wasu ayoyi da za su kara mishi imani don ya kara gaskata shari'a Allah shi ma yana bukata haka bakin da alibi alibi na bi talibin radiyallahu yake taki da dare ya je da ɗalibai ne makamarta yana magana da kaburbura alhali ya kafa su da ikon magana Don mai dan wa'azi don shi ma mai wa'azi yana bukatar ya dinga kokari ya samu abubuwa haka na alarammomi da kira'atul qur'an da wasu surori da wasu abubuwa na al'ajab ka dinga dan ganin su time by time don su farfafi imaninka da zama na imani don mai lisanin ta al'iman ya zido wa yankus ya zido bi ziyarar amal wa yankus bi fasiha don haka mutum na bukatan ayyukan addini makabarta salatul janaza taimakon marayu don zai samu ƙarin imani da yawan na filfili kuma abin da a cikin dare saboda kanin sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo gida ya same shi a dakin yana dakin ummi hanin ummi radiyallahu anha yana dakinta suna cikin gida tajin nan su manya da ke kewaye da kaba amma ikhtilafal ulama an dare tarihi ya gagara ya mana matsaya guda domin ita umar hane inda an kayi annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana can bayan gidan sarki fahad in ka fito daga mina ka biyo hanyar kasa ka shigo rami wanda gada ce mai kilomita da yawa ko da za ka hitowa za ka hito dab da makka nan kusa ga abin nan ya zan faɗe shi ku gane akwai dai toilet babba a wurin kuma ta gehin nan marwa yake an ce safa da marwa to gehin nan kofar fita na marwa yake to can sama can saman duki, za ku ga wani wuri da aka mai da shi yanzu maktab an mai da shi abin nan maktab haka ne kafai ne na tarihi na hadisai abubuwa da yawa eh, da gida ne wurin amma wasu daga cikin mahajjata in tarihi ya inganta suna zuwa suna ziyara wurin eh, la'aiki hali ga dai rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam gaban su Abu jahar zai wahala a ce wai ya samu gida kusa ga kaba zai yi wuyar gaske bai da wannan matsayi eh, saboda haka ko yana ciko za su kore shi eh, ko makarantar su in kaji ba daru arkam can take wajen safa dutsen safa nan ko wasu zuwa na nan da ba su shiga ciki ba amma duk haɗe suke da dutsen safa ga wayanda suka je wurin to nan ne aka yi daru arkam makarantar farko ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba da mafaka suna sallah ciki suna karatu don sallah ba bai yi wa. Ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, malaika Jibrilu ne yake mai sallah a tsakiyar dare. Me ya faru ya ce Allah ya ce in da kai wuri. Sai ce kuma kaga ga dabba, zai zo mai wata wata dabba da ake ce buraka. Wannan dabba fara tas ba ta yi girman alfadari ba amma gaskiya ta fi jaki girma dabba ce mai saurin kai ka inda za ka ruwaya ta nuna annabi ibrahim alaihi salatu wasalam irin ta ce allah ya kore mai yana hawa daga iraki ko daga syria in yana sai zaurin iyalin shi a kaba wannan tarihi shi daban ne kowa wani guri da za mu cimma wannan insha allah Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya hau wannan dabba malaika Jibril sai ya wuce ya bar shi ta dabba ta san inda za a don haka shi kuma annabi bai san inda za a ba amma dai malaiki ya gaya mai za su haɗu ne a sham baitul miqdis ita dabba za ta kai kanta wurin ta san kuma inda za ta bi ta kai kanta kuma kimanin saurin ta ba gudu take ba ta hiya take amma bakin iyakar inda ganin ta ya kore na tsololuwa inda ta hanga nesa to in ta daga kawa can ne kawa za ta tsaya in ta sake ɗauka kawa ɗaya za ta sake daga kanta iya inda idon ta ya kallo kafan kuma can za ta aje kaga tahiyan kila kilo hamsin hamsin ne za a yi to ko da ya ce bai ta shigire alaihi salatu salam, babu kowa tafki ne ba babu mutane don haka sai ya sauka daga dabbar shi ba kowa tare da shi shi kadai bai zo da yaro ba bai zo da kowa ba alaihi salatu salam sai ya kama dabbar gaina son ya daure ta kada tafi abinda sai aka yi mai ilhami ba tare da mala'ika jibrilu ya zo ba sai je kan wata itaciya da ke wurin ita kuma wannan itaciya akwai annabin Allah manzan Allah sama da talatin wa'anda suka taɓa zuwa wurin suka ɗaure dabbar su ga wannan bishiya don haka ya je ɗaure dabbar shi a wannan wurin wannan ya nuna ya yi nasara ke to ɗabi'an shi bai iya zama haka nan bai yi ibada ba kuma gashi babu azhar babu la'asar, babu magare, babu salatul isha wala tabbaki don haka sai ya ga bai iya zama haka kanin abokin siya ya dawo shi ko malaika jibrilu ya ce ya kare nemo excuse da izini a wurin Allah kafin ya dawo sai annabi ya kabar sanatila alaihi salatu wassalam nan kuma wani ikon Allah ya shiga ya kabar sanatila shi kadai dabba tana canza wuri da ya ce sallamewa tun da daddare yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ji muryar dangantan mutane baya ne su ma sun sallame ashe sun bi ni sallah kuma ya wai ga mai gafuwa ba ko ba aljannu ba ne ne da mala'ika jibril ya dawo tambaye shi ga abin da ya faru ya ce eh Allah ya kare dukkan rayuwar manzanni na duniya gaba ɗaya sun bi ga sallah. Saboda haka ya zama abin ga shugaban imamun mursali. Daga wannan lokaci ne ya samu wannan suna na imamun mursali, limamin manzanni a dalilin haka. Yana nan sai mala'ika jibril ya dawo alaihi salatu wassalam ka bar bako ya iso eh, dan adam yana bukata ko abinci ko abin sha sai mala'ika ya zo mai da kok kok guda biyu wanga kok cike yake da giya wanga fok cike yake da madara kar ku manta lokacin ai ba hana giya ba idan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa alai alai ki bane tunda ba haram bace ba ba ajin da ayat hana saboda haka sai ya ce mai ya ɗauki ɗayan sha sai an shi na madara sai mala'ika jibril da ya mamuke su wallahi ka dace domin duk manzanni da ka ganin su nan abin da ya faru ke don haka Allah zai baka matsaya ka zama shugaban dukkan manzannin nan gaba daya daga nan sai ya to Allah ya umarce ni in tafi da kai ka ganin kuma buraka babu inda za ta yi yanzu tafiya ce ta kumbu a kolo kuma babu jirgin kumbu a kolo da ake ce ma mi'raji abin da ake ce ma isra'i tahiyar da suka yi da daddaren nan daga makka zuwa wannan wurin shine isra'i isra amma yanzu tashi kuma a sai sama wani babban aiki kuma wannan shine mi'raji don haka suka tafi abin da malaman mu ahalil il mufassirin da suke rubuce-rubuce ba su gaya mana ba kaifiyar wadda an ka tashi wannan kuma ba hakkin mu bane mu dai an ce dai an tafi da shi magana ya ɗauke shi ga kafaɗa ko ko wani abu ya tattaka kai dai wannan ba na lalura mu amma dole mu yadda cewa an girmama manzon mu kuma dole mu yadda. yana da daraja dole mu yadda yana da ɗaukaka domin inda zai na bai yiwa ga ɗan adam ya tafi wurin dole sai da oxygen da yan kumba a kodu masu suna zuwa kan mars ta duniya under classes amma dole sai sun ta da oxygen shi kuma shi lokacin ba a fara oxygen ba a duniya don haka sai ya tafi da shi tafiya mai ba tafiya ba tafiya ba bari batun nisan tafiya domin masu kiyasi daga cikin magabata rahimahumullah sun rubuta cewa abin da zai ɗauki doki ya yi tafiya shekara ɗari har biyar doki yana tafiya shi da ya kai ka sama da ɗaya kun ga nisan ya tafiya shekara abun na da nisa to tafiya shekara ɗari to tafiya shekara ɗari biyar kuma son aka yi cikin daren nan a je a dawo ku lura da wannan shi ma ba son aka yi a kai gobe ba don ba a son wanka gobe a san bai don an ka san bai kun ga faɗa da aiki na an kashe su don haka yi wannan ake son a dawo don a gwada maka ka ba a dole ma ma ma'aikata abin da ya ga dama abin da ya ga dama sai ya aiko saboda haka da suka je sama wata ɗaya shi mala'ika jibrilu kaga shi ke da ikon magana shi ya roƙe a buɗe mishi ƙofa suka same ta rufe maimakon kofa ba zai buɗe ba sai ya samu fami don haka sai yake da shi man anta waye kai fala ana jibril ya ce ni ne malaika jibril to ya ci shi ba shi kaɗai ba ne sai yake da shi wama ma'a waye ke tare da kai fala muhammad malaika jibril ce muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kaila sai mai magana sai ke karku ita ilai au qad ursila ilayhi har an aiko shi magana cewa har an aiko shi kenan ya gwada kenan duniya ta kai karshe abin da suke nuni ke saboda haka aka bude musu kofa aka bude kofa sai ga adam alaihi salatu wassalam annabi adam akwai ruwayoyin da yi buhari wayanda suka zo da cewa an ajiye shi sama ta duniya shi kadai saboda ta kofan ake bi da result na jarabobin ku na yini kun san kowane yini mala'iku sai sun tattara addinin ka na yini abubuwan da kai mai kyau daga alfijir zuwa magrib daga zuwa alfijir za a je da su a kai ma Allah ya gani alhali wa huwa a'lam bi ya fi su amma za su je su kai mai don shaida yini duka an break down ayyuka da kai a yini sallolin da kai da jam'i da jama'a sadakokin da kai da alherin da duka an rubuta inda na ma kai an rubuta to sai aka ajiye shi na wurin matsaya sai na kakan mu na farko mu an biyo da kayan ɗinka sai ya duba in ya ga ka zama ka yi aiki na yadda Allah na aljanna sai ya barke da dariya in an biyo da fashi ka ya ga bayan ya yi ba abin da kai sai ya fashe da kuka don jika ne ya halaka shi ne hikiman aje shi wurin kudu ba wata basira sannan nan aka wuce kuma kuma za a sake irin wancan tafiya mai mata ta ɗari biyar kuma aka sake loda tafiya irin da lokaci tafiyar ɗari biyar sai da aka kai sama ta biyu da aka je sama ta biyu ita ma an same ta tana rufe saboda ka mala'ika jibrilu ya nemi izinin a ya mishi kofa suka tambaye shi man anta waye kai hala ana jibril ya ce ni ne jibril a kila waman ma'a waye ke tare da kai kala sai ce muhammad kila qad ursila ilayhi ko kuma qad bu'itha ilayhi akwai ruwa ya biyu a haka gwargwadon siyakin hadisin da ka gani suka ce eh lalle an aiko gare shi ana buɗe ƙofa sai ga isa da ya haya laifin masalatu wassalam kun san ‘yan uwan juna ne, ɗan wa da ɗan kaci, ɗan an mai shiri. Don haka abin da muka manta cikin siyaki shi ne Adam a matsayin shi na kakan shi ya yi mishi addu'a. Ya yi ma'anin addu'a da fatan alkhairi. da aka je ma sama ta biyu shi ma annabi Isa da annabi Yahaya sai da masalatu salam su ma ce ma annabi addu'a sallallahu alaihi sallam daga nan ne aka wuce zuwa sama ta uku shi ma abin da ya faru ga ta ɗaya ga ta biyu ta tambaye su waye ni ne wane wa ke tare da kai wane ne suka ce a an aiko gare shi eh an aiko gare shi aka bude sama ta uku sai ce sai gani ga Yusuf alaihi salatu wassalam annabi yusuf alaihi salatu Salam masu sharhi na wannan hadisi suka ce an kasa duniya kashe biyu rabin kyawun duniya aka ba shi kadai alaihi salatu salam daga nan shi kuma ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a suka haura zuwa sama ta hudu zuwa sama ta hudu abin da ya faru ga ta uku ya sake faruwa ga sama ta hudu har aka bude masu sai ga shiga idris عليه الصلاة والسلام وأن الله يأتي ورفعناه ماذا؟ ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا من دوك كان فيك فكي توقفك الله أعلم سيقى في إدريس سبراك يأي وعن نبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مقيش نبقو أن تربيش أمي مرحب مرحب أنكم يمشي الدعاء سيكين أنكم أكل أسا da irin wannan zangon tafiya kuma sai ga su zuwa sama ta biyar sama ta biyar kuma abin da ya faru kasa shi ya sake faruwa ko ina dai sai an tambaye su waye malaika jibril ce ni ne tare da wa kake ce ni ne da muhammad su ma su ce kaila ce kad ursila ilaihi ko ma kad ursila ilaihi an aika gare shi eh tabba an aika gare shi kuma yana bude mishi sai ga harun haruna dan uwan musa haruna ahi uskur bihi azri wa ashriku mata wa ashriku bihi amri saboda saboda وأذكرك ماذا؟ إنك كنت كنت هارون عليه الصلاة والسلام في يكي دولي sama ta biyar kuma yi wa annabi mu addu'a sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce aka ci gaba da nutsawa da ni zuwa sama wani abu sai manya sai gashi kuma sun je sama ta shida kuma abin da ya faru ga ta biyar shi ya sake faruwa da sama ta shida shine aka bude sai gashi ga mota alaihi salatu wassalam dan uwan aro. Musa babban manzo, jarumi, mayaki, gwarzo, saboda haka sai shi ma na tsalala da tsallon ya samu addu'an Musa laifin salatu wassalam. A daga nan annabi ya ce aka sake nosawa da ni har zuwa sama ta bakwai. Zuwa na sama ta bakwai shine sai aka nemi izini da dai duk bayanai da suka wuce baya aka bude mini sai ga babana annabi Ibrahim. Alaihi salatu wassalam. Shi kuma annabi Ibrahim sai annabi ya lura akwai wani daki da ake ce ma baitul ma'amur. Shi baitul ma'amur annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya lura yana da kofa ana shiga ciki ana ibada ana gida ko wani yini mala'ika dubu saba'in ka shiga ciki ya yi ibada in ya yi ibada gobe wasu dubu saba'in jibi dubu saba'in gata dubu saba'in duk dubu saba'in din da sun ka shiga babu wanda zai dawowa gobe wasu ne daban yan dubu saba'in daban jibi kuma yan dubu saba'in ne daban kuma tun farko da suka fara ba su karewa sai ranar busa kawo. saboda haka sai annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya tarbi annabi marhabu ya yi mai addu'a ya yi mai addu'o'i na albarka da nasara da sauran annabi ya ce na lura cewa ko wasu ƙananan yara yawa gewaye da shi annabi ibrahim shi kuma ya jingina bainai ga baitul ma'amur wannan ya nuna ko cikin manzanni shi ma annabi ibrahim babba ne amma kuma babba yana da babba saboda haka ya shi yasa cikin salatul janaza sallar gawa da ake na ƙananan yara addu'o'insu daban daga cikin addu'o'insu don su ba za a bata lokaci wurin roƙon musu kafara, Allah ka yashe musu Allah ka ci kansu ba za ka bata lokacinka akan wannan ba za ka yi ƙoƙari ne sai ka roƙa mu iyayen yaron nan Allah ya ba shi shi yaron ceton iyayen shi inda ya mutu ba da laifi ba na biyu shi ma yaron za ka roƙi Allah ya daga darajar shi rayuwar shi a sa shi cikin waɗannan yara ya suna ake ce ma kafala da Ibrahim kafala ma'ana reno ko kula na leman annabi Ibrahim alaihi salatu to yanzu ba a son mu yi dogo magana yanzu abin da ya faru ruwaya ta zo mana kala biyu ita wannan ruwa ya ta wannan hadisi wanda yake buhari da musulun ya da shi daga nan ne Allah ya yi magana da annabi sallallahu a nan daga nan suka kara gaba sai ga itaciya da ake kiranta sidratul muntaha wannan sidratul muntaha na ita wannan sidra itaciya ce mai ban mamaki domin kowane takan daya ko sa'a daya canza launin kala ganyen ke, da kalma da canjin kala da ya kai miliyan daya don haka wannan itaciya ikon Allah kuma kunnuwan tana da girma suna da faɗi wannan ake kira an kira ta sidratul muntaha saboda daga nan dukkan wani mala'iki dukkan wata halitta to an ja mishi layi kai ya kuskura ya wuce itaciyar me ke ciki wallahu a'lam ma dai alama ta gwada da an wuce ba an kai an fara kai wani wuri kuma gefe da sidratul muntaha akwai launin mahafuz shi kuma launin Ko kowane irin abu na labarin duniya da lafira yana cikin launin mahafuz akwai sunan ka wurin akwai sunan mahaifinka da mahaifiyarka da shekarunka da ajalinka da sana'anka da aikinka da garinku da jahanku da ku? da halinka da tsawonka kai baki ne ja tsanta ne ko kai mutumin kirki ko ne yana cikin wannan lauɗin ma'afu ruwaya ta biyo ta ce an umarce shi shi ya wuce to ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma da malaika jibril ya za ta tabo da ni tun duniya kasa muna tare ka zo da ni inda ban sani ba kuma ka ce in wuce ni dai ka zo mu tafi mana ni dai zan wuce ki ai ce mai aka in kuskure ni wuce wurin ga wani abin zai kone ni don haka kai kaɗai yanzu aka ba izini ka fara ba to wannan da in kun karanta kusa basira za ku ga wannan ni ma dai na jin tsoro bari in takaita nan ni dai ban san abin da ban daga nan je ni ma ban san abin da ya faru illa abu daya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zo ya wuce sama ta bakwai ya zo sama ta shida sai annabi musa ya tare tun da ta kofar nan da yake inda yake sai ce mishi ne aka farlanta ma jama'anka sai ce an farlanta mana sallah hamsin a yi na musa ce a ka koma ka je ka nemi sauki ga Allah domin ni na san wadda ni da jama'a ta bani Isra'il ba su iya ka koma sai ya sake koma ya je ya nemi zafi sauki kuma da annabi ya je bai tambaci kanshi ba sun ɗabi'an shi kenan bai cewa nafsi nafsi da ya je sai ya ce ya rufe ummaki ya Allah al'ummata kenan shi yana iyawa ya sallah hamsin a yini amma yana tausaya ma al'umma ce saboda ka ce Allah ya ce suna rage biyar ya dawo annabi Musa ya ce nawa aka aka rage maka yace yanzu an mai mini arba'in da biyar annabi ma na kuri an rage yace a wallahi ka koma ci komawa ka je ka roke shi sauki ku dibi wani can wurin kuma kuma ya sake komawa kuma yanzu ka ruwa ruwaya ta nuna ba tare da mala'ika jibrilu yake ba ba a kawo haka ba yace Allah ya ce me ya dawo da kai kuma ya rabbi ummati na ubangiji al'umma ta yi mun sauki sai ce to na mayar arba'in sai ya dama na mutane ce arba'in wallahi ka koma mun turu wallahi ka koma ka je ka nemi sauki haka dai annabi ya ce in je wurin Allah in da wurin Musa in je wurin Allah in da wurin Musa jama'a ku ce sallallahu alaihi har sai da Allah ya ce ya sai da ubangiji ya ce to na mayar maka biyar da ya dawo annabi Musa ya ce menene magana da ya mai ce ya mai mini biyar sai ce a'a ko mala ko ma ka roƙi sauƙin biyar gaini ka san ko wadani da bani Isra'ila wahala da nika annabi ya ce wallahi yanzu kan na ji kunya na ji kunya duk sanda ni ce ya rage koma ya ce ya rage wallahi yanzu kan na ji kunya shi ne sai Allah ya gaya mishi cewa al'ummanka an farlanta musu sallah biyar amma tun da kai ka nemi sauki rahama ta zan mai da kowace sallah goma don haka yanzu sallan azahar da muka in Allah ya karɓar maka azahar goma ke la'asar da muka yi in Allah ya karɓa maka la'asar goma magariba ta anjima in Allah ya karɓa maka za a rubuta maka magariba goma haka nan isha'i ta Allah ya karɓa ma zai rubuta ma isha'i goma haka nan su bani nassar Qur'ani ya ce من جاء بالحسنة فله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عبد الرحمن لا yanzu kamata ya mahaƙura gobe mu je da ya dawo wuri dawowa kuma me ya faru har da ya